السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاكر جوتر بالحجة إجرى منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدى تدري لنا أربعين دبيو wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan bakwai miladiya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan risala na wannan ya ce ma baki hatul majalis qasimatul zahri wannan wata matsala ce wanda ake ce mai karya dan baya me yasa ta zama haka laqad zayyana ash-shaytanu li ba'd shabab wato shaytan ya kawata ma wasu daga cikin matasa masu tasowa alladheena yantamuna ila ba'd al-jama'at al-islamiyya wanda suke jingina kansu ga wasu daga cikin kungiyoyi na musulunci an yutlaqa lisanahu fi ghairi dini na shabab al-muslim sai ya zama shaytan ta dalilin wannan wani daga cikin matasa ko daga cikin matasa shekan ya bayyana masa wata hanya sai ya saki harshensa a kan wani daga cikin wanda bai cikin kungiyarsu ko bai ra'ayin malaminsa ya dinga fadin maganganu a kansu har da karerai waɗanda ba su yi wasu gani ba wa malamin ko ya masu ɗaliban ya ce suna cewa kaza ko suna cewa kaza saboda kawai bambancin ra'ayi na malami ko bambancin ra'ayi na wata kungiya alladhi yantami ila jama'atin ghayra jama'atihi wanda shi kuma yana cikin wata kungiyar da shi yake ganin ba kungiyar sa bane wata annahu la hurmata lahu kai ka ce shi wancan bai da wata kima bai da wata daraja kawai bambanci makaranta ko bambancin tsarin abin da suka samu kansu wa khayyala ilayhi shaytanu anna hadha jaiz kuma shaytan sai ya suranta masa ya ce wannan ba komai da aka yi shi mutuncin duk wanda ba sa tare abu ne mai sauki a wurinsa sa idza nasahatahu har kuma in ka ganshi ma kai masa nasiha radda alayka qa'ilan sai ya mai da ma raddi ya ce hada on. ya ce wannan dan bid'a ne shi sa ke faɗa da shi wa hada la umri qasimatu zahri ya ce wannan ina rantsuwa da rayuwata, da Allah ya bani wannan mas'ala ce mai karya gadon baya wa wa hasanati sannan kuma tana zaftare ma mutum kyawawan ayyukansa ya zama na kullum baka da wata magana sai maganar majalisin suwa ne ko kungiyar suwa ne ko wani abu baka da aika wannan baka makanka lokaci ke yi in dai manufa kawai abin da ake so in dai saboda Allah kowa ke yi ba ko kana cikin can ko baka cikin can kawai kai dai kai aiki tukuru sai dai kuma wannan ba fa kuma yana nufin a ce ba gida ba ne kamar waɗanda suke cewa kuma a haɗe gaba ɗaya ba ruwan kowa ya aji gida shi shi ma wannan shi ya fi ma na zahari ma ba a aji gida a ce a aji gida don saboda wani tsari da za a yi a ce to yanzu abin da ake so a kofa kowa ya aje gida shi a shigo kawai bai ɗaya ba mai gida ai musulunci ba gidan ba ba ne. gidan ba ne ake cewa kowa ya aje girman shi a waje a aji amma magana aji a yaki ba ta taso ba amma abin da zai haɗa mu shine alkitabu wa sunna idan kowa shi ya rike ko bai ce shi ɗan mun je suwa da wani shi kenan mutum ya yi da la ha illallah sannan mahaɗa ita ce alkitabu wa sunna ala manhajis salam shi kenan magana ta kai kun haɗu ko ba wani abu amma mutum ya ce ga ƙurani ya ce kaza ga hadisi ya ce kaza karara ga kuma abin da salafa suka ce game da magana kaza mutum ya bauɗe ya wani wuri daban kuma ce a zo haɗu da shi to dama zai haɗa ku kenan ba wanda zai haɗa ku wanda zai haɗa ku shine wannan kalmar la ilaha illallah ita ko duk wanda ya faɗe sai ce la ilaha illallah sharadi ya yadda da alkitabu wa sunna ala manhaji salafus salih sai ya yadda da wannan sannan ya yadda da kalmar. in ko bai yadda ba to ya kake kalmar ma tun da alƙur'ani ne ce man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa fi jahannam wa sa'at masira to kuma an ce ma aka kuma rasul fa hudu, wa ma nahakum anhu fantahu to da kan zai yi to da ka abun nan ne na ba san gane to saboda haka ba zai yiwu a ce a haɗe ba kan komi wannan akwai kungiya mai wannan da'awar tuntuni Sai yasa ma Sheikh Bakar Ismail a Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala sai da ya rubuta mana littafi al-ibtal dan ai maganan ba wannan maganan a haɗe ko ta ina a haɗe babu Qur'ani da la ilaha illallah su ga da mutane kuma na sha maimaita mana wannan maganan mu gane da rara wata kiraran kakka yadda ka rudu akan cewa wai kalmar shahada in ka riga ka faɗe ta ba abin da ke karya ta ba gaskiya ba ne in ba dan haka wannan ba da ba ai babin ridda ba Ne ya sa mai muktasar ya ba da a cikin littafin na muktasar kuma jizo tsani na maimaita maganar nan mirara wata kirarar shek abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ya ce ya so a ce mai muktasar da ya yi ba da ridda ne a cikin juzu'ul awwal nashi ba juzu'ul tsani ba saboda ya kai shi nesa kuma gashi yana da ahammiya a kan shi to shi kuma malamin sai ya kai shi kusan karshen littafin ya ce da ya yi shi a juzu'i na farko da ya fi ya ce saboda abin da ya sa ba kowa ke karanta muktasar ya yi na ɗayan hanyar na biyun ba sai a samu illa biyu a hanya ko ɗaya ko dai mutum yana karatun kafin ya kai na biyun ya bari shi da kanshi da daina ya koma ya zazzagi ma mai littafi wanda shi ne masifan ma da muke fama da ita yanzu ko kuma kai kuma kana son karatun wanda iya muktasar din yana koya ma shi kuma ya tsufa ya mutu baka koya ba baka gama ba kai ta yawo da littafi eh kamar yadda shi malamin ya faru da shi domin inda bai dauko ba to shi da yake Allah ya kaddare karantar da mutane ba da sai sai saboda haka ne yanzu abin da zan yi bari in dauko babin in dawo da shi farko ana cikin littafi na ɗaya sai ce bari mu je mu yi na biyun a wancan babin saboda mahimmancin babin a je a yi da ya bar shi sai ya dawo ya gaba na tsayin an gama na biyun kai sai shi ma da ba mutane ba amma da yake shi Allah ya kaddara zai karantar da mutane shi sai Allah ya masa wannan ilhaman sai ya je ya dauko babin ya ce a ajin na tsayin yanzu a dauko na biyun a je a karanta wannan babin in an gama sai a dawo inda ake nan to dalilin da ya karantar da mutane shi kenan da ba da haka nan ba shi ma da bai koya wa mutane babin ba to in kawo an ce akwai babin ridda me ya kawo tsallako in ba rani Za ka babin ridda tabbas akwai shi akwai abin da tun da ka san alwallah in an yi alwala akwai abin da ke karya alwala ko kuma mutum ya alwala shi ke ne ta kullu masalla ko yaushe ba abin da ke warware ta kuma duk wanda aka yi guda ɗaya cikin abin da ke warware alwallan nan ba a cewa sai an haɗa su duka an yi ko ko yanzu mutum ya zo abin da ke karya na alwala sai ya haɗa su duka ya yi sana a ta warware da ya yi ɗaya ta warware da ya yi ɗaya ta warware kowane kala ya yi inda yana ciki to ta warware to haka ita ma kalmar shahada in mutum ya yi ta akwai abubuwan da in ya faɗi ko ya aikata ta kan lalace sai ya ƙara gyara ta ƙarami ma daga ciki aka ce wanda ya rantse da wani Allah to ya maimaita cewa la ilaha illallah ya yi rantsuwa ba da Allah bai ce a rasu an natsa ga jima'i ya rantsuwa da wani Allah aka ce yanzu ka fara da ita ya sauri ya ce la ilaha illallah a ya nuna ya wani abu so na wani ya ce babu kuma duk maganar tauhidi shi ibn abdul wahhab da ya kawo abubuwa guda goma da ke warware kalmar shahada duk a ce jahili ne shi bai karatu bai sani ba ya kawo su ya shan ya yi bayanin su wani halin tafin sai da ya nawasu bil islam kawai ya kan kawo ya kawo su akwai nawasu bil dukkan su an kakkawo suna nan da taɓa ne mun san su an yi magana a kansu mu wani ya babu wannan shine babban kuskure a ce kawai mutum ya riga ya faɗi kalmar shi kenan a haɗe kai sallah bayan kirista kai sallah bayan yahudu duk wancan a yi alfa kai kawo wai tafiya su kai ma saboda su wai suna son wai su su ittihadul adiyan ko su ce da addini su haɗe wuri daya saboda ka sai a tafi ka je a je wani wuri kirista ya ja sallah a yi yahudi ya ja sallah a yi musulmi to ni ban san wannan sunan wace irin sallah ba ce a kai kowa ya sallah saboda haka yanzu sun an zo sai su abin da suke so a airport a wani international abu saboda duka interface a yi masalla wuri uku kawai duk a wuri ɗaya ba yahudi ya zo ya tashi ba da ibada kirista ma ya tashi shi ba musulmi ya nashi duk a haɗe saboda wahadatul abiya ne na mun kace haka ne hmm. barakallahu cewa saboda wai can ya ce idan ka ce muhammadu bin abdulwahab ya ce akwai abubuwan da ke warware abubuwa guda goma a cikin kalmar shahada guda goma to wasu suna iya yin tsalle su koma gefe su ce ai wahabi ne ko ce wahabiyawa ne da ma wurin wahabiyawa to sai ce ai ya kamata mu dawo gida a littafin shehu usman bin fodiyo nurul albab a ciki yayi magana ya ce to musulmi ga su akwai musulmai tsantsa akwai bautattu kuma suna tare da musulmai ya kawo abubuwa goma sha ya ce duk ga sunan wanda ya bi nan bautatte ne wanda ya bi nan bautatte ne kuma littafin yana nan amma wasu yan uwa wannan ya sunan shi ma eh, wannan alabi kai subhanallah maude faro sun yi kokari sun tattara waɗannan littattafan yanzu an yi su ma wuri daya har da ma fasara amma su yi mutum ma ba zai iya gane an yi su an yi aikin littattafan an tattara muna fata Allah zaka wasu da alkhairi sun yi kokari sun haɗu da shi da wasu bayan Allah sun tattaro aikin in da littafin ne ma wuya to shi kenan yanzu akwai ana samu an yi masu guda uku an yi masu an yi gasu nan suna na har da shi na aka yi na usmanu aka yi na abdullahi gwani an tattara su yanzu suna na sai dai mutum bai damu ba in ko ka dafu za ka iya nemo su an tattara masu wuri ɗaya littafi ga shi nan littafi ga shi nan an tattara su a ciki kuma an koma ma an yi fassara saboda mutane su gane to amma mutanen sun ma damu wani ba ruwan mutane ba ruwan kawai mutane mun hamikun duk koke-koken da kake bi mutane na yi duk wanda ya buɗe baki ya fashe da kuka sai sai ba abinci kawai ya fashe kuka rayuwa kaza rayuwa kaza amma addinin shi kawai mutane sun dauka shi ba ruwan shi da wata matsala To kaga kuma masifa ce babba ba shi ne asalin manufan ba an ce a ci a sha ne don a ji daɗi a addini ba addinin ya koma ya murkushe abin nan ba ba ci da shan ya koma ya murkushe addinin ba idan mutum ya kashe tunanin shi ya ci ya sha kawai ke baki baya da tunanin bayan manya ya bauta Allah ai tunanin shi bai da bambanci da tunanin rago da bacci dole ne mutum sai ya yi tunanin wannan to in kan wannan ne ba za a haɗu ba sai kenan bayan nan kuma malamai suka zo suka yi littafi alwala walbara su wane ne mutum ya kamata ya jibinta su wane ne wanda ba ka ba su kuma ɗazun nan muka karanta a hadisin manzon Allah da ya ce almaru ala dini qalili mutum yana kan addinin masoyan shi ne fal yanzur ahadukum man yukhali kowa ya tsaya ga da wa zai abota aka ba mu misalai da na hikima da na kaza da na abin da su aka ce dan haka dole ne in kana tare da aboki na kirki ana sa ran sai an ga kai ma kirkin nan na bullowa wurin ka za ka yi koyi da shi za ka yi kokari wata ran ma haku tsere kana so ka wuce shi in ko kana abota da mugun aboki malam ko kalmar ka ce sai kafin ta kaji tana amfani da ita na zama ka karanta a cikin adabin duniya wa din da imamul mawardi rahimahullahu ta'ala dole ne sai an rika fara da abu jama'a ka je makaranta ba dole sai ka zo nan ba amma ka rika zuwa makaranta wasu da yawa fa da kake gani wallahi na gaya maku akwai waɗanda ba sa zuwa karatu ne ba dan ba su da dama ba ganin dama ce wasu ba a zo a zafi littafi a ce a karanta ga abin da yake karantarwa ga abin da yake karantarwa mutum ya zama sai ya zuwa kuma babu wani abu da ya tsare shi a inda ya tsaya nan in ka je da zaka gan shi yana waje matan yana lafi wani ma ya shigo yana nan cikin nan yana labari kuna gani mu mun gina wannan ɗan ɗakin ne ba dan zama wurin labari ba ba ɗan labari ba ne mun kashe kuɗi mu muka san nawa muka kashe kan wannan ɗan ɗakin da muka gina amma ba wurin zama ne a labari ba to amma wani sai a yi tatsiya da shi ya ce sai ya shiga hasali ma ba na kowa da kowa ba ne in gaya muku maganar nan sarahatul kawai dan kudi mun gani a kodan da sun magirme mu suna da shekaru a gansu a nan tsakar filin nan suna ta cin abinci ba daidai ba ne shi sa muka gina shi tun da mun rushe ko'ina na ce a a gina waɗanda suke ba yara ba matasa matasa za su iya san suke ta shimfiɗin su ko'ina amma akwai wanda kwata-kwata ba zai iya yi ka gan shi ne yana ci abinci ba wata ran shi yasa ba ni lekowa dan wani ko lekowa ne na ganshi da kofi malam ya zama masa wani ba na jin daɗi ne ma in kunya ta mutumin da ke jin nauyi na kuma in kure shi shi sa na ce to ai ɗakin nan wanda ya zo yana azumi yana da ɗan abu nan su aka gani ai kai ka san wanda ba daidai kuke ba kai ma da kanka ka zai wanda da a ce ma zaune kake ma kai da kanka za ka ba ki na ce ai dan ɗakin nan in an zo an yi azumi su dan shiga cikin wanda ya zo da ɗan abin su mu ce za mu ciyar da mutane ba mu da wannan karfin da muna da shi sai mu mai abin da za amma ban ce ba na ce wasu sukan zo da abin su maimakon su zauna a mota maimakon su abin da aka dan buɗe nan sai su dan shiga su dan da abin da za su kukkurta su da amma malam wani zai zai su yi wurin wasu ma na sun tara kayan su a ciki yau duk sai na watsa duk mai kaya wurin ya fiye da su tun ban shiga ba ina watsa su wace ba wurin aje kaya ba ne ba dan haka aka yi shi ba ba dan haka wani har wurin alwala na ce a yi don waɗannan ɗin sun shiga maimakon mutum sai ya gama ce fito nan yana sauri na ce an yi a wurin alwala in suka gama ɗankin tsazu su wanke hannun su alwala su dawo masallaci wani ma bai wasan sun shiga wurin ba amma shi nan wani sun shiga su shiga su ta labari kuma an ce mutum kada ya shiga a ta tsiyari da shi shi a yi na shi yi na kowa ne a kai ba na kowa ba ne ba na kowa ba ne ba na kowa ba ko ina akan yi wani wurin da za a ce yau a kar abin nan ba mutum shekaru da yawa da abin nan ɗinsa wannan abu ɗabi'a ce dole ne mu san abin nan ba to saboda ka wani zai shige wurin ya ta latsa shi muna karatu ne shi yana cikin yana latsa a ce ya zama sa a ce mai magana ya ce kuma ba wanda yake sai hana shi kuma wannan kalma ita ce kalmar da na fi jin nauyin tafiya da kowace kalma mutum ya yi ba daidai ba sannan ya ce ba wanda yake sai hana shi shi ne wannan abin babbar kalma ce ba daidai ba ne wannan kalma da daidai mutum yake amma mutum ya ba daidai bai ce ma wanda yake hana shi kalmar nan tana da nauyi saboda haka waɗannan da ku lura waɗannan abubuwan abin da ya sa nake maganan nan don in nuna mana mahimmancin tunanin mutum ya nemi abin da zai sa ya rika sanin wasu ɓangarori da aka karanta kowane malami da ga ya rubuta littafi ko da littafin ka gamu da su sunan su daya in dai ka diba ka gama rubutun daban-daban ne in ka karanta littafin nan sai ka samu abin da ke cikin nan baya cikin can to balle kuma mai sharhi da ko littafi dai ne ko za ga malamai ai wannan yayi mai sharhi wannan yayi mai sharhi wannan yayi mai sharhi me yasa yanzu da muke karatun nuniya muka ɗauko sharhin malamai biyar muka ce za mu karanta inda duk abu iri ɗaya ne me zai sa a ɓata lokaci a ɗauko har mutum biyar a sajin maganganun su iri ɗaya ai dan ana ganin za a samu wani magana a kan wannan baitocin wani ga yanda ya fahimta wani ga abin da ya karo wani ga abin da ya kawo wani ma ya kawo abin da kowa bai kawo ba to balle balle sauran littattafai da mutane suka rubuta kuma mutanen nan yanzu ka kalli imamul mawardi shekara ta nawa ya ba duniya yana yana gaban sai wani kayyin fa nesa to so sosai shekara ɗari hudu na hamsin to to auna lokacin da ya yi a yawan nan to ya zo ya yi tafi ya ce sunan shi abu adabin duniya wasu ladubban da za ka zauna na duniya ga na rayuwar duniya in za ka rayu za ka rayu dole ne dan adam abin nan ga ladubban da za ka kula da su na yadda za ka rayu ga ladubban da za ka kula da su kuma a bangaren da ya shafi addini sai ana karanta mutum ya ji ruwa to kuma wata ran ne za a zo a maimaita ma naka daban kowa da an gama wani littafi wani ake hari da an gama wani littafi wani ake hari ba dama za a maimaita ma ba ko dama in dai a wannan gidan ne ba da za ka same ta sai dai ka ji ganin dama amma kana ƙara girma rashin dama na ƙara kama ka kana ƙara shekaru rashin dama na ƙara samun ka ba da za ka samu damar da za ka ce ba ka komi sai dai ka ji. ya fito ko da haka dole ne a karanta irin waɗannan abubuwa don musan bambanci aka yi wala walbara su ne ne za a jibinta su ne ne kada a jibince su aka bambance to tun da ha akwai haka akwai waɗanda za a jibinta to dole ne a san ibn qayyim an ibn taymiya ya dawo ya littafi ce al-furqan bayna awliya ash-shaytan awliya ar-rahman ko auliya shaitan bambanci yadda za a bambance baina auliya irrahman ko auliya shaitan yadda za a bambance tsakanin masoya majibinta Allah tabaraka wata'ala da kuma majibinta shaitan ga hanya akwai bambanci tsakanin waɗanda ke tare da Allah akwai bambanci tsakanin waɗanda ke tare da shaitan ibnul qayyim yazo cikin igasatul lahfan yayi magana ya ce ƙur'anin Allah mai rahama ƙur'anin shaidan don haka a littafin ma akwai wanda suka kankame na Allah akwai wanda suka kankame na shaidan ta za a ce ba za a ba kuma a taru a zama a ce duk abu ɗaya har ala yi jikin abadan sau da haka dole ne mutum ya san wannan in dai mutum gaskiya ke so sarahat alƙaul to dole ne ya gano amma ba ce a ci mutuncin kowa ba amma fa wajen a ce a haɗe gaba ɗaya kowa ya aje nashi a shiga cikin wani wuri a zauna duk an zama ɗaya in kai haka ka yi rijiya ba zai yi wa? abadan ba zai yi ba ba zai yi wa? ya fito to wannan shi ne abinda muke son magana nan to amma ko wancan su da suke nasu na kawai kungiyoyi ko na wani abu don ba ka abin nan ba wani ta zagi ya ce kaza shi muke magana nan wanda ba ɗike da kyau bai bai da kyau fa zuzu laka an rabe da aka in kana hadha al-mazkur mubtadi'an amma in wannan da ka ambato dan bid'a ne fa yajuzu laka an tadhkura bid'atahu shi wannan ba laifi ka ambaci sa wa tubayyana sawa sannan ka bayyana masa hujja daidai bil adillati shar'iyya da hujjoji na shari'a allati tatanawalu hadhihi al bid'a faqat wanda suke da alaka da wannan bid'a shi yasa imam shafi'i a cikin littafin sa al-i'tisam cewa mutum in ya aikata aiki daya to ba a ce masa dan bid'a sai dai a ce bid'a ne wannan aikin sai a je a yi masa nasiha ya batta amma ɗaya baya sa a ce ma mutum dan bid'a ne shi kawai koyaushe a ce shi ai dan bid'a ne da yi guda ɗaya ya kawo misali ya ce da yawa mutane sukan ɗauki mutum su ce masa dan bid'a ko bai kai irin wannan ba ya ce misali ya kawo misali ya ce kamar wanda misali aka yi sallah a masallaci akwai matsala ta faru ko ta samu wani sai ya juyo ya ce jama'a wani matsala ta samu mai masa addu'a Allah ya ba su mafita kan wannan al'amarin ba an yi addu'a bayan sallah ba to wani zai ce an yi bidiya na ko kuma ya ce malamin dan bidiya ne ko kuma ba ku san yadda yake cin abinci ba ba ku san yadda yake sha ba ba ku san yadda yake rayuwa ba yau sai da gan shi wurin ratin suna na an je raɗin suna sai shi da sassafe ungoku mai samarwa ka gan shi kawai ya fito an fito da tuwo da sassafe da shayi yana ta sha daga nan ka koma masallaci ka ce ka daina bin sai sallah dan bid'a ne ko ko ka gan shi yau za a zo wani ya mutu shi ba ku san yadda yake ce ba ku san yadda yake aka ce to assalamu alaikum jama'a kun dai zan wani alhaji mantau yau kwana uku da mutuwan shi gobe sadaka uku haba ma ya lallaba kawai da asuba kawai ya yi wo katar da shi wurin sadaka uku mana miliya ya zo nan shi suka ce dan miliya ne Za ka ba su ƙarfi shi zalla dan miliya ne shi mi kai ka hana shi miliya kuma in za ka yi masa nasiha a kan wannan ne za ka yi masa nasiha amma ka ce shi dan bidiya ne sauran da bai bidiya ba kuma bai wuce ya zama ɗansu. wannan me yasa ya yi bidiya ka tare wannan kun tare wannan da yasa ya zama dan bidiya in ma wannan ka kaddara ya yi ta kuma wannan kadai bai sa a ce masa dan bid'a gaya kuma abinda da zaka ce ka ce yayi abu ko ya taba muru'a ko ya taba kaza ko kuma ba a ce ai haka ba amma wannan laifin har ya kai wannan karfin a ce da ne shi sallah ba daidai bane kuskure ne kuma ku koma ku toshe can wurin kun ƙara ganin shi daga nan sadaka hukun da suna ku ce kai ƙara zuwa shi malam kaga dai gaskiya ba mu jin daɗi mu riga ganin ka wajen addu'a ku ba mu jin daɗi mu riga ganin ka wurin suna saboda haka mun yi wani tsari duk sati ko duk wata za mu rika ba kaɗan kan mu ƙara ganin ka wurin kuma ku ƙara ganin shi bayan kuna yana za na to ka to to da haka ke so a gyara gyara wuna amma ba su mutane abinda suke kallo kawai ya za a yi ya za a abin nan ba amma menene maganin yasa kuma wani lokaci zaka ga yan boko ma suka rena mutane ko zan dalili su yan boko yau dole yau gula don su ce su yan boko duk sanda suka ɗauko matsala na su yi magana da ita wallahi na ga ma aksariya sai sun ce to me me mafita idan za su ɗauko wata matsala su yi sai dai sun fi a rayuwarsu ta duniya ne idan yanzu da za su ga makaranta yara ba sa karatu sosai aka kira su PTA aka kira su wani abu suna ganin matsalolin kudaden za su tashi wasu ba su me da sun ce yaran mu ba kaza yaran mu ba kaza yaran mu muna ganin matsala kaza nan aka gama matso matsalar nan sai a ce to meye mafita idan aka ce ga mafitan nan abin da ya sa ba a biyan school fees kan kai ba a biyan kaza ba a biyan kaza sai to kenan matsalar kaza in mota ce da ake ɗauko yaran yanzu suna zuwa latti ba a samun cikakken matsala wani saboda nashi ya'yan sai ya ce to in dai matsalar mota ce shi ya ba da mota da a rika ɗauko yara ba dai saboda suna zuwa latti bane ya ba da mota an yi maganin matsalar ko bai ba to ba ka suke yi ba amma fa duniya suke mawa yawanci su duniya su ce su za su gyara da sun za su samu matsalar su za su je makarantar su san yadda za su yi matsalar to addini asalin haka yake duk abin da ka gani matsala ne za a kare su ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Madina tashi farko abin da ya fara yi masallaci bai maganan gidan shi ba da aka zo za a yi masallaci shi aka ce to ai manzon Allah ko wani fili na magada ne na kaza ne na kaza ne za a iya ma ba da kyauta ya ce ba ma son kyauta me za mu yi mu haɗa kuɗi mu biya me yasa ya ce saboda wata ran kada wani ya zo ya ce masallacinsu ne a yi ba an faɗi kalli wannan hangen nesa yanzu da masallacin manzo Allah na irin wancan ne wani ya zo ya ce wata rana masallacinsu ne ya za a yi amma sai ce a sannan me za mu yi yanzu mu samu fita mu zo mu haɗa kuɗi mu biya wurin to an haɗa kuɗi me za a yi kuma to kowa ya zo a yi aikin tare da shi ba wanda ya isa ya zo ya ce su kaɗai suka yi daga ko annabi ya sa hannu jama'an mutane manyan sahabbai kowa da hannun shi wannan yana ɗaukan bulo ɗaiɗaiɗai amma bibi shi ma yake ma ɗauka aka yi ta ɗauko bulo da ci ya ɗauko bibi ma aka gina masallacin nan aka gama bayan shi koma lokacin da aka yi wannan abun wasu su ma ba su ma ga komai ba sun gama wani zai taso yanzu ya kai shi kaɗai aikin wani zai taso ya ce nasu ne kaga an yi abu da mafita to duk abin da aka gani matsala a nema mace mafita menene matsalan nan ga ta mun gano mun identify menene problem to menene solution waɗannan problem sun yana zamu mu fitar da su ko ba mu maganin su duka ba mu tare su amma a zauna kawai a yi maganganu a faɗi matsaloli sannan a tashi suna nan zanne to me amfanin su kun zo kun zauna kun tattauna kan liman an yi miki a kan liman ga matsalolin shi to me zai fitar da matsalan yanzu a tattauna mana me maganin matsalan shi yasa ni ban taɓa yadda aka gardama da kaga don na je ana rigima addu'an hukku addu'an sati addu'an radin suna ni kawai da liman ya kabbata zan kabbata mai ta sallah saboda da ka ɗago matsalar to mi kai na maganin matsalar ko makabarta mahaifi na ya rasu mahaifi a ta rasu ban je na ce ma makabarta na san su sun sani amma ai na san karatun da ya ce a zaɓa masu wuri ko a zaɓa masu kabari amma nema masu kabartan da zan ce sai nan ko sai na mene musu in ba a me za ka je ka ce a zaɓa maka wuri kai mai kai ma masu makawatar lokacin sun san ka mai kasmi suka sani game da kai na taɓa gaya muku wani rubuta cikin wasiyarsa dan Allah shi in ya mutu abin da yake so ni in mai sallah na ce wannan nauni in Allah ya sa lafiya ta lau kuma na amsa zan ma kuma dangin ka sun yarda ko wanka zan iya ya ce wasiya ta biyu in tabbatar da an mai lahadu na ce ba zan iya ba ba zan iya ce ai ma lahadu ba ba zan iya ba wannan ta karbi na ban ansa ba Allah ya sa ya warware na ce wannan wasiyar da kai za ta sa ma ba zan an shi ɗaya ba idan yanzu ka je makabarta ka ce ai ma mutum lahadu in anan ne sai sun wuni suna gina to nawa ka taba ba su da za ka sha irin wannan kawarin rayuwa daga a masance nawa ka taɓa ka taɓa masu amma in sun san kirkinka sun saba da kana taimakon su su da kansu in kaka san lahadin kake so ko ya za a yi da su za su ce ka cancanci lahadu kuma ko a yanzu a makabartar ran da duk suka ga ɗauko mutumin kirki wanda alkhairin shi ya bayyana ina tabbatar ma za su ce ai nan da shi da an je aka gaya masu wani ne ya mutu za ka ga sun zaɓi wani wuri can daban wurin mutanen kirki sun ce a bashi can wajen a yi sai shugaban ya ce a kai shi can wajen in kuwa ka ɗauko fanko kun san wajen da su eh, ku kai su san wajen an huta ku kai su san wajen ku alal kwaje a su dinka ka taba gari ka kaje ba kamar ba ka ganin inda kaje ta rawa ko bai ba dan ai ba ci kaye ba wata ranka gansu a can suna gida wata ranka gansu a can suna gida wata ranka gansu a can suna gida me yasa akwai dalili <laughs> ba haka nan bane ya banza sun zai yadda mutanen kirki suke su kai kaba sautaka da mutanen kirki in aka ɗauko kwakwoyin su kai shi wurin wasattun gari su za su san wajen su je ta aita shugar aita rubutun tare inda dai dole an kawo shi makabartar sai su kai shi can kusa da irin shi kowa a zaɓa mai wurin shi saboda ka udruk asaran qabalar rahim ka yi kokari ka bar wani gurbi tun kafin ranar tafiyar nan ba za ka gane amfanin gurbin nan ba sai ran da kai ka wuce sai gurbin ya taso ya ma yaƙi na manawi wannan gurbin da ka bari shi zai taso ya ma faɗa bayan kai ba ka a nan muka karanta cewa da yawa wasu mutane sun mutu amma suna nan kamar rayayyu ne ba su mutu ba me yasa aikin nan da suka yi wannan asar din shi ke sa rayuwarsu tana ta maimaituwa kamar har yanzu suna nan doron kasa ana ambaton su kamar suna raye ya nan fito to saboda haka dole ne mu gane waɗannan abubuwa suna da abin da shi yasa malamin ya ce mata fatimatu zahari mai karya gadon baya bayani matsala to amma akwai yadda za a yi a ji saukin ta saboda da mu riga gane irin waɗannan abubuwan kuma a koma a karanta littafin al-ittifaq na ce na imamu shafi'i za ga ya ce akwai abin da muka ɗauke su ba su kai inda kuma ba mu yi maganin su ba ba mu tare su ba in kana so ka tare irin waɗannan abubuwan tare su ka tare su ka hana ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ni nan na taba zuwa na kai wani matashi wani gida tashin farko aka ce abin da ake so limanci ake so ya yi mai gidan nan ya tsara tsarin shi ce amma fa shi tsarin shi shi bai son latti shi so yake yadda aka yi da kai ka aje lokacin nan me za a yi saboda maganin wannan ya ce shi bai yadda liman ya zauna wata unguwa ba sai dai zauna a gidan shi akwai wurin zama saboda ya san in dai kana wani wuri wata rana za a iya samun matsala za a iya samun ruwa za a iya samun kaza za a iya samun kaza shi bai san wannan uzurin ba Na ka sharaɗi sai liman ya dawo nan ya zauna sannan kuma ya ce yanzu da za a taso shi bai so ya hudda da wanda bai sani ba sharaɗinsa ne ya ɗauke liman nawa za a biya shi a wata liman ya shuru ce to mu muna ganin za mu biya har kaza in ya yarda aka ce za a biya lokacin bai taba jin je wani abu wani a ce ga wannan kudin za a bada ba ga wurin zama ga kudin wata ya ƙare sannan kuma ina so yanzu mu je in ga iyayen liman tun da ya ce iyayen shi na nan garin da ya zama na san gidansu ya ɗau turmin shadda shi guda biyu aka ce wannan matan baban shi biyu ya ɗau tura mai biyu ya ɗau turmin shadda ya ce bari ya je da baban har da gurin din ni na kai shi ya je ce to kaga muna tare da liman mun san iyayen shi kuma ta larura ta faru ma mun san gidansu sai mu je mu gaya musu sai abun nan ya ce to shi kenan ya shiga ciki sai da ya gana mazgo guda biyu na tufafi na kaya ni ya ba na ba shi sannan ya dubu hamsin a wancan lokacin ya haɗa ya ce ya ba shi ne don in zai wasu yankin kimsa wannan kaya kuma ya ba shi shi bai son a zo gidan shi a gansu fes limamin su kuma daga daga shi bai da wannan ba sai ya sa ana rena addinin kuma ana rena manoma ya zama wanda ke jagorar ku akan mafifitan ibada kuma a ganshi gaban ku kuma gadagada ya ce shi bai da wannan ba so da ka ga tattin kaya da manya guda biyu aka cika su da ka aka ce a bashi saboda ya rika zuwa in zai talla gaban su su ganshi su ma ba sa jin kyama ba sa jin komai in ma ya yi baki su ma su gan liman fes shi aka ke so shi tsarin shi kenan to auna ka ga wannan yanzu yanzu nan da ya gaishe da wuji gaje ce na riga da ya za a yi maka na sanya wani kayan haka wuji wuji kafin a fara ne duk wannan sharaɗin ranar fara ne mala wakar radda za a fara ne aka yi waɗannan maganganun kaga akwai alaman darajar ta su ba masu mu mu gani a gaban mu muna sallah a ibada da tafi kowace ibada daga gaga kamar ka auna da tunanin mutane da yawa ya ka gani wani yanzu ya rena ma limamin su wallahi in ya gan shi da sabuwar wata riga har sai ya ja da ya liman wannan kuma ba ina ya samu ta kenan liman to kuma ibadar da yake jagorantar nan fa ita ce mafificiyar ibada sannan duk wanda aka sa shi ya jagoranci mutane sallah yana sallah a lokacin da yake limamin nan wakilci fa yake yi na mazon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kaga yadda mu muka ɗauki abu kai kada ba mu kwana nan kuma a tsaya nan mato zahari ne dama ya ce matsalar mai karya gadon baya ce to ku ji ta gata nan mato zahari wala ya ji laka an ta ka zawaza ka ka da iyaka zalika in kunta lili janika min alhafiri in dai har kana daga cikin masu tsare harshe su to ka tsallaka daga wannan magana وعلى أعراض المسلمين من المحافظين كما كان دقتك ما سسر متنك مسلمين كتري لكن التحزب أما مجانا كنجنتي سوى دول متنسي يشبو والموالاة تكتبنتا والمعاداة على الشعارات والأسماء da wadda ake jibinta ko gaba kawai saboda sunaye wannan lafita wannan sun ce su ne kungiyar kaza wannan sun ce kaza dan wani bai zo ya ce haka ba ku rika a cutar da shi ko a masa wannan wadiqil ufuqi da takura sasabi a ce dole kowa sai ya zama karkashin wannan wallahi dafa kafiran min ash-shabab al shine wanda ya jefa da yawa daga cikin matasa waɗanda suke mutanen kirki bayan Allah al layl wanda yana sallah da daddare ga shi ga mutumin kirki ne ga sallar dare amma wannan maganan bangarancin da ba da dole bane sai an je haka nan shi ya sanya wasu an yarda wa ikhwanahu ya koma yana cin naman yan uwansa wa yana hasha fi aradi ya ka zaftaran mutuncin su kawai ce su ba sa kare ya faɗi abin da ma bai faru bai jingina musu a daidai bane kuma da kowa ne ya ƴan uwana Allah Allah fi aradi muslimin ina gama ku da Allah ina kiran ku ina gama ku da Allah ku kiyaye mutuncin musulmai lema wanda muka yi magana bayan Allah malamai kaga ya gane ya yi kaza ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza watakila ma da'awarsa ita ka ji kuma ba a rena magana na gaya maku nan wurin dr abubakar birnin kudu a wannan hayahullah shi na ji wata rana da ya yi magana yana karanta kitabu tauhid suna maimaita ba shubuhat ne ina zamanin yake maimaitawa da ya zo wurin cewa arrahimuna kuma rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yace lokacin yana matashi wurin shek wannan rabiu daura ya fara jin wannan magana shi kullum ya zo mukaddima shi zai karatu sai ya faɗi wannan sai ya faɗi wannan ni kuma na ba kulawa na ce ni kuma hadisin shafa'a wurinsa na fara hadisin da ya magana a shafa'atul uzma wurin shek ɗahir wannan malam malam rabiu daura wurinsa na fara jin wannan hadisin da eh, ya magana yana wa'azi yadda za a zo filin kiyama a shafa'atul uzma da ce nafsi nafsi na duk wannan wurin na fara jin wannan hadisi lokacin da ya magana a shafa'a kan wani wa'azi na to kaga irin waɗannan ba za ka manta da su ba duk sanda ka tuna su wannan za ka ce Allah ya ji kansu to ko shi kaɗai koya ba menene na ruwanka da nemo kuma saura ba wasu suna kawai su tashi ka Allah ya ji kansu Allah ya ji kansu to kuma da an taso kowa nan da nashi da zai faɗi ce wurin malam wani shi ya fara jin kaza wurin malam wani shi ya fara jin kaza yau har wanda ya koya ma hadisi gaba daya balle wannan hadisin dogo na shafa'a balle wancan magana ta ce wanda ya koya ma alikun, wanda ya koya ma harafi daya to wannan shi hadisi ya koya ma wannan qur'ani ya koya ma wannan kaza ya koya ma ina ruwanka da neman aibinsa ba ruwanka da wannan in ma ya fito ka roƙi Allah ya gafarta masa roƙi Allah ya masa afuwa ya yi kuskure dan adam ne shi da ma zai yi yiwa ya kuskure ya yi yiwa ba daidai ba amma mutum ya zo ya ce a in yana ma saurara mu ya ce duka wannan kwashe-kwashe ba daidai ba ne ba daidai ba ne muna fajin maganganu ne da yawa da kuke ji wanda ba su da iyaka ba daidai ba ne kuma mu matsalan mu ma babban matsalan mu kaga mu da suke jin ana cewa ahlus sunnan nan mu muka fi kowa matsala irin wannan bangaren kai ka taba jin wani malamin nan tariqa ya zo ya cimma malamin su tariqa ko yana rayu ko ba ya mutu wanda ya taba ji ya gaya mana ya ce ka duba mahabba habba daidai ba wani ke zuwa ya faɗi amma in dai malamin nan nasu mai fadi sai dai ya shiru ya abun nan ne a nan ba muka yi magana nan kuma ga wanda ya ce ya je gana ya ce gane su suka gane ma kafin munan mu gane ya yi maganganunsu ya yi kwabarsa amma da ya zo nan mala abokan ya je kira shi ce na ji an ce ka je gane an ce wani kasan na ji aka ce kai kai shi ya ce zai ba faɗa abin da ya fi wannan to ko za ka zo mai hira da kai da shekunan suka ce sai ce ba sai ce a'a shi ba za magana in gaskiya su yawanci ba sa magana su zaɓa manyan su su su magana su magana mai saboda haka ba zai zo ba ya ki zuwa bayan ya yi gashi nan ya ce gashi gashi ga mun sha magana ba ma sai an ta maimaita ta ba amma in sun ce masu kada su yi ko kada ko ya ban magana nan ya ce na ya ban magana nan bai cewa shi yana da hujjoji buhu buhu da zai dauko ya dauko mutane lita da bai ɗari biyar ya ce a maza su a zauna a zauna a karanta su da can ya gina wurin su yi wannan tun dama ana shi lafiya da yi dingina, da a cikin jingina ya da gida ko jingina ya da abin wallahi za su ce masu kada ba ya fi wannan abin ya bashi kuma dan ya bashi amma da ya zama dan tawaye ko a gidansu ba ku ga dan uwan shi ba na gidan na dan uwan shi shi haka yi magana da yanzu an turo yayin shi yayin shi ya zo yi maganganu ya ce shi ba su san wannan ba a gidansu ba su san abin nan a ce tawaye har a gidan yi masa ya yi tawaye ta ce yanzu hakkin ya rage ga gwamnati ta ɗauki matakin da ya kamata amma wannan ba da yawo gidansu yake wannan magana kuma wannan karatun da yake yi yanzu da fassara nan ba a gidansu aka yi ta ba babansu ya karantar da bukhari shi ke jan baki bayan na aka bashi ya ci gaba da karatun bukhari su wannan matsalar da ya faɗi su ba su santa ba kuma ma su ba su san ma shi san da ya koyi buharin a gidansu ba har ya gano wannan karatun amma zan ki ba gaban babansu to kaga wannan ba shine salahatul qawli ba gaskiya bai yankwantaka ba ta ja shi ba dangantaka ta jini ba ta ja shi ba akan yana gani ya ki faɗi gaskiya sai faɗi gaskiya sai ya rage hukuma ta ɗauki mataki a kan irin waɗannan walaƙad hasunaitu ha bi qasimati zahri nayi ma wannan matsala da suna matsala mai karya gadan baya li annal amala ma'qudun bi haula'i shabab domin muna fata waɗannan yara za su zama wani abu nan gaba akwai gurin da muke masu to in akwai wannan zai karya gadon bayan alladina ya'maluna lillahi ra'ayatat tauhid waɗanda suke aiki dare da rana saboda su daga tauhidi to ka gani faslun fi tarhibi min al wannan fasalin na ƙarshe zai ƙara tsawatarwa bayan duk maganganun da aka yi a baya yanzu za a ƙara jawo hankali a tsoratar da mutane game da wannan babban ciwo sanan ba ta nan an abi bakar Allah ma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع من زو الله صلى الله عليه وسلم يا فدي خطبة ستبان يتي إن دماءكم وأموالكم lallai jinananku da dukiyoyinku a harabakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne a kan kuka ku majuna ka hurmaci yau kamar haramcin ranar ku yau dinnan ranar arba da ba a fitar da jini ba a kaza ba a kaza ga daraja wa fi ko hada a wannan watan naku na zulhijja wanda ba a yaki ba a mana fi baladikum hada a garin ku wannan wanda an haramta a barna ciki ala hal ballatu ku saurara jama'a na isan maku da sakon nan ka ce zakar ballatu ka isa ya rasulullahi wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma Allah ka shaida na ga musu kada su rika zubar da jini ku kalli yau irin wannan masifa yan uwan mu bane jinsu na bane gildati na sun hana mutane zaman lafiya mutane su kawo a mota a tare su a kwashe mutum wajen hamsin a yi daji da su a ji waɗannan cikin gida a kashe ba dukiyar ba ba mu duk abin da aka ce kada a yi anan nan wurin shi ake yi dukiya ba ta tsira ba mutunci bai tsira ba jini bai tsira ba a kashe mutum ba wani abu bane su kira su ce in ba a kawo kuɗi za ba saura kaɗan su kashe mutum kuma su kashe saboda samun wani abu na duniya kai ka ce mutanen nan sun manta da za su mutu zuwa da Allah masu sa su sun manta da duniyan nan in yadda kai tsawo za a wata mahma ba lallai wala da min nurul fadri duk yadda dare ya tsawo gari zai waye wa mahma ba lal umru fala budda min dukhulil qabr duk yadda rayuwa ta yi tsawo wata rana da sai ya shiga kabari wanda suka tara duniyan ma an gani ba ya so ɗaya ba ko mulki ko dukiya ko matsayi yau an tafi an bashi in mutum kuma ya shiga ya haɗu da Allah ran nan magana ta da su muka yi magana nan sahabban manzon Allah zai ba aka yi magana Abu Huraira dukkansu sun zo suna kuka lokacin da za su mutu domin idan rai ya riga ya zo makoshi ba maganar tuba kuma ba wanda zai mutu sai ya san ina za kai shi ina za a yau shi dan aljanna ne ko dan wuta ne mala'ikan nan kafin a cire mu mutum rai sai ya yi mai bishara imma ya ce mashi ya adu wallah ya kai makiyin Allah ana ma bishara da wuta ko ya ce ya kai masoyin Allah ana ma bishara da aljanna kafin mutum a cire mai rai sai ya san wannan to auna saboda aka mutane muna fata masu yin wannan da wanda ake sa wanda masu yin duka bayan Allah ne Allah yana da iko akan zukatan bayan muna fata Allah ya juya zukatan mutanen nan su ne wannan banna da yi Allah shi da mu gaba da amma wannan shine zayatul musiba babu aminci a cikin gida babu aminci a hanya babu aminci a gari wasu ma su zo su kakkashe mutane ba ma wanda ya san dalili shine alamar kiyama an haraj ai kakkashe mutane yadda wanda aka kashe aka tambaye me yasa aka kashe ka bai sani ba shi da ya kisan shi ma bai sani ba mutum ya zo ya kashe mutum wani fa yanzu miliyan mai gidansa bai sa aka kama shi ta dalilin shi ya ba da sirrin mai gidan garar da yake zuwa daga abuja garar da aka zo aka ce shi miliyan da goma aka hasa shi nawa za a ba shi dubu ɗari aka ba ka damkai ba ma ba shi dubu ɗarin ba su sun anshe miliyan goma amma an sako mai gidan an aisha miliyan goma shi wanda aka yi shirin yadda za ka mai gidan to yanzu kai nawa suka baka miliyan ɗari dubu ɗari suka ce za su to an baka yace wallahi ba su ba shi ba to yanzu ya za a yi ka asa ya ce oho saboda ai bai san wanda bai san inda ma zai sale shi ba amma da shi aka shirya aka samu saboda za a ba shi dubu ɗari an aisha miliyan goma an ba shi dubu ɗari wani an aisha miliyan an ba shi dubu ashirin dubu ashirin yawanci informal din nan da ake cike nuna mafi su da wuya a ba su saboda shi su ne za su kalli mota in ta wuce su faɗi nan ban ce ga kanan ka taso ko ga kanan ko a gidanka ko a ina ne yaushe kake shiga yaushe kake fita yaushe kake rage yaushe ba ka nan a zuwa da ke za a ba ka ruwa shi saboda masifa kuma sannan an zo ana ta magana duk a dankare a ce wai a abin da ya sa suke yin haka wai an kwashe masu shanu ne ba kwashe masu shanu kadai ba ne bayan cikin masu kama hadda masu shanun yanzu su ba suke zuwa suna ɗaya na wasu so nawa aka kama su ma cikin masu kwasa masu kore shanu yanzu duk wanda ake kama yawanci wani shekara ashirin ya ce yi yanzu yana kore shanu to shi shanun shi aka kora kuma in faɗa yake akan koren shanu ne yasa ba zai tare ka a kwarin kore na yan uwan shi yanzu ba wannan kadai ba ne in ma akwai shi akwai shi amma akwai wasu matsalolin daban kuma tuntuni da ake da can da ake biya nan wurin sadda su suka fara hada baki da masu fawa da ana zuwa ana kamo shanu masu fawa suna zuwa suna suna suna ba sa tare su zo su rika yankawa da duk wanda ka gani an mai wannan sanadin a lokacin in ka ga wanda yake mai sanadi yana kamo shanun yana zuwa yana yankawa bai so ba babu lada ne rigar su masifa ce ta fado kamar guguwa in akwai wancan din ma akwai bacce babu ba amma ba wanda har da mutuwar zuciya da san duniya tunda me yasa za a rika haduwa har da su to ana yi yanzu haka ne sai su kore shanun mutane su kore abin nan ba duk inda ka ji an kori shanun nan in aka damki wanda suka kore su duka za ka ji to shi wannan da ya rasa nashi shi ma sai zai kore na wasu in faɗa yake akan yan uwan shi ne zai sa ya taimaki wasu wanda ba yan uwan shi ba su zo su rika kore na yan uwan shi kuma akwai dai wata manufa sannan ka kalli ba wasu da aka nuno gonan masara ba suka shiga to ita masara mai kai masu ne mai gona ya masu Gonan masara ce ba aka nuno kawai sun shiga duk sun faffalle ta masarar nan ta girma ta kusa fitar da kai ta fara goyo sun shiga gonan duk sun dace ta sun kai sun kai ta kasa in ba turo su akai su hana noma ba me kai su me hada su da masara ita masara ne ta diba so wani abu ne kullalle daga wani wuri kullalle sai dai ta ina ya fito ba mu sani ba shi ne kawai amma wannan abun akwai wata manufa babba a koro ta nan a kora ta nan me ya hada wanda aka koran ma shanu to in shi mai shanu ne me ya hada shi da gonar masara sai dai tsari ta haka makida ce kawai wanda take an shiryo kirkin da Allah kadai san ya kashi sai dai matan da muke shi ya san maganin sa kuma Allah ka ba mu mafita نبي أم براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا isnani wa na baban Allah ka tsare ku ci zina kofa ce ɗaya bayan ɗaya har saba'in da biyu kofofin zina mafi kofofin zina sun kai kofa ɗaya ɗaya har saba'in da biyu adnaha mitla itiyanin rajul umma wadda ta fi karanci kamar mutum ya je ba su ganci da maman da ta haifai to na san watakila da can dai kan maganar nan ta bugi zuciya yanzu ne nan za a ji kamar ba komai bane tun da mutum ka tashi ba wanda ya ce to ai ga ita ma an kama mutum da wani ma gashi an ce an ga uwar da dan an ce mata ta bari ta ce a gara su rika yi da ɗanta da ya je waje yiwu to wannan suriki ne ya je suriki matar diya kana mutum yana auren diya aka je gashi a daki da uwarta ita da kanta ta zo ta gani ba labari ta ji ba gani ta yi saboda zo ta hajiya abin da za ki man kenan ta tashi tana neman mama ba ta gama ba tana kicin ne babu bayi ba babu ta ci ta gaya ba mijinta ni ko ban ga hajiya ba sai ga hajiya kan gado ba tsamo matsiyaciya a kan gadon riki. to sarakuwan mutum ko ɗakin ma za ta yadda ta shiga in dai ba ta aka ya karere ya kasa tashi ba ta leƙa ta gaishe shi daga ƙofa a matsayin surginta a kanta ita ko gyaran gadon ta ce gyaran gado ta zo ɗakin surginta ta zo ta gyara mai gado ina ruwanki da ɗakin shi amma sai ga ta samu tsamo bisa gado ai wannan shi ne alamar tashin ba. ga wannan shi na kanwa da yaya kanwa da uwa an zo ya ce ita uwa ga duk kai magana ma ko daɗi ba wani to saboda haka kaga can ai ba za a ji tsoron wannan magana ba eh, nan yanzu ma ba sai a ji ba da saboda ga ta nan ana ta gani ba ana ta ganin masifar ta kai masifa dan ita dai ne nan in dai dan wani abu ake ta dan shi to yanzu dai ta wuce sai dai a ce dan rashin hankali tunda mutum bai ba kowa ba ko rago ne ko rago ne ko dan abu dan abu rago rago bai bai kowa a in ka ga wannan rashin mutuncin ko alade ko bunsuru ko kare to aka ce to riba wannan zina bari kofa kofa ce har saba'in da biyu mafi muni shine a ga mutum da mamansa na mafi karanci ni na taba gaya maku nan wajen shekaru tun wajen 97 na ji lokacin wannan salulan nan na ji wata ta bugo tana gaya ma wani tana cewa dan girman Allah roko take roƙi abokinsa dan Allah ya kyale mamanta ni na zasa ma menene ban ma gane ba ya fito cewa malam yan mission fa sun mamaye musulmi yanzu yan mission shi da ma bayani sun zai ce yan mission ya ce yan mission da an yi shirme na abu ya to yan mission ya ce yan mission sun fara mamaye na ce mai aka yi rakai rafi ya ce kaga wayan nan da kaga muna ta yi wata ce ta kira ne saboda in gaya ma abokinmu abokinmu ne ta ce ita dai ta san kannan da ba su sha ba yayyen da ba su sha ba wurin shi duk wannan ta sani ita yanzu abin da ya dame ta an ce an gan shi da shi da maman da so uku ya kai maman wajen shan alkirim ka ji a ɗan iska da shan alkirim turiki ya dauke ta wajen shan alkirim an gan su a amingo so uku amingo ina ne ma can abuja ko an gan shi a can so uku da shi da uwarta ya kai ta suna shan alkirim to na ce ne tsoro ta ce ita dan girman allah a ce rabu da mama to ita maman ba a ce ta rabu da ba a ta rabu da shi ta ma kuma wannan kes din da aka aka kashe kwakkuman tafa da aka yi wannan rigimar kes din nan da aka ce wannan ta kashe mijinta da ake ta rigima wasu ba ta suka asali da ba saurayin uwar ba ne ita uwar ce ta ban maɗiyar tunda ta ga akwai zunzurutu ta ban maɗiyar shi kuma ya ƙi yadda ya ce shi ba zai shi ya riga ya saba da uwar to ko ya an ba shi ɗiyar shi sai dai haɗa ne dan iskar alade ya haɗa biyu da ita ɗiyar da uwar duk bai bari ba ita diyar ta gano ta ce ya fara da mama ya fara da a ba ala hasi fa abinda muka ji aka ce aka ce na na ba kyau to da wani nauyi to to ba haka aka ce mana ba ci aka ta gani a bidiyo ta gani a haka sai da aka turo bidiyoyin da aka ce tun da da suke taron ni ma na gani aka ce tun da suke taron ma akwai alama dan ranar bukin biyan ba sai da aka dauko bukin ba a midiya ba ba abin da bata kwaso ba muka gani sai dai mu bar wani kawai mu shuru saboda bai shari'a ko kuma saboda ba shi ne fa'ida ba amma midiyan nan sai da ta ɗauko bayani ta nuno sadda ake bikin yarinyar da uwai tana ta tika rawa a wurin ba wanda ya rawa kamar uwai aka ce kun ga alamar shi kuma gashi nan suna ta rawa da ma bai rawa da amaryar ba wani da ya da uwai ga su da uwan na ta tafkara ko ko ni kadai na gani to ni ce yanzu kun ce a ah, ko ma kun gani dan a zama daga to to kaddara ma ko ma menene ma wancan ba mu san shi ba dan zai iya yiwa akwai abin da ke koyo mu ba mu sani ba iya wanda aka gaya mana kenan amma dai ai akwai alamar rashin sanin ya kamata a cikin abin so da ka matsala ce ai surukun mutum kai na ya kasar surukuta ya kasanta a ce surukun mutum ya mai ma haɗa shi da ita har da wani magana irin wannan ba za ta bullo ka diba fa qur'ani ya magana da aka yi magana umma aka ce ga waɗanda aka haramta aure tsakani sai da aka yi magana akwai wanda aka haramta aure tsakanin ku saboda nasaba akwai wanda aka haramta aure tsakanin ku saboda surukuta wadda ka riga ka auri diyarta ko ɗaura aure aka yi aka fasa daga baya inda dai aka ɗaura auren nan a kan diya mamanta ta zama haram a kan mutum ko kubi kuka rage a duniya tana nan a matsayin maman ka ka ce sai dai kyautata kawai tsakanin kai da ita ko ta tare ko ta tare ba daga ɗaura auren nan da aka ce an ɗaura a kan diya uwarta ta zama kamar maman mutum ko su biyu za su rage a duniya ba abin da zai hada su na alaka ta magana aure ta auren ma balle ma ta banna ta aure ma ba zai yi ba daga daura aure kawai in dai kan tiyari sai dai kyauta dawa to amma a tuyo ha an kama mutum da shi da ita a wani wuri har yana zuwa dauke ta su sha askirin to da yaushe ma sai yadda ta ci abinci ma na abinci gida ma na gida a gabanta kana ganin da ta dau abinci ta sa a baki amma yanzu shiga gaban mota ta su riki a jera a je wurin shan ice cream na Allah wani musta'an mu ban magana haka nan kada ta zo الزنا wa وسبعون baban babi ne annaha mithlu ziyani rajul umma kaman mutun ya zo wa wansa wa anna arba riba amma riba wanda ta fi muni istitalatu rajul fi urdi akhihi mutum ya saki baki ya ci mutuncin dan uwansa wannan shi yafi kowane hmm? asali ba ba zai na bane ba gaskiyar magana haka ne wajen rubuta shi ne ina ganin dan mun sha karanta shi amma asali ba zai na bane a riba ne asalin asalin asalin hadisin ba a zai na bane ce abin nan ne in ma akwai wani to sai dai mai wancan da baya amma asalin hadisin in an diba shi mun taba ma duba aiko da muka ga an ce an riba a zina muka ce a koma a duba an riba ne riba sabauna baban na hmm. wa anna arbar riba riba wadda ta fi muni to kaga ai yana nuna wancan din abin nan ne a dan gyara in ma duba ai wata rana da ake wajen bugu ne suka sa a zina. amma a riba ne riba ne ya kamata wurin ya zama a riba itnani wa saba'una baban annaha mafi karancin riban shine mutum ya zo wa mamansa ba zina ba ne wurin gaskiyar magana mun taɓa dubawa a nan kawai riba ne wurin ga ma aka mala aka zo kasa ai dalilin da aka yi ta aka cewa wa anna arba riba riba wadda ta fi muni shine istiqalatu rajul fi irdi akhihi an anas bin malik radiyallahu anhu qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mana kutuba fa zakara amra riba sai ambaci matsalar riba wa azzama ya girmama al'amarin babba ne wa qala inna dirhama yusibuhu ar-rajulu min ar-riba yake dirhami ɗaya da mutum zai samu ta dalilin riba a azamu inda Allah shi ya fi girma a wurin Allah ay fil khati'ati aka wajen kuskure min sittin wa na ziniya to wannan shine a akan zina ya zini harradu akan zina so talatin da shida wanda mutum zai riba da zina a wannan dinari daya ko dirhami daya da mutum zai samu na haram na kuskure to zunubinsa ya kai kaman ko ya fi girma akan wanda ya zina so talatin da shida ya zini harradu wa inna arba riba ya ce ribar da ta fi muni a cikin riba shine irdun rajulin muslim ne mutuncin mutum musulmi kuma ya ƙara fassara wancan da haka wancan na farkon nan kuskure ne ba ba zina ce saba'in da biyu ba riba ce saba'in da biyu ko ba saba'in da biyu wata ta fi ƙanƙanta a ciki shi ne kamar mutum ne a gan shi da maman shi maganar ma ko faɗaɗi ba ta da shi sai da hakuri haƙuri saboda karatu amma mafi girma a ciki mutuncin musulmi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce min arbar riba istiqalatul mar'i fi irdi akhi kun gani an dara riba wanda ta fi girma ta fi muni shine mutum ya tafi harshe akan mutuncin dan uwansa ko akan mutuncin yar uwanki musulma mu kiyaye san zuciya mu kiyaye mutunci ta dalilin kada mutum ya zo ya ce saboda an fata masa ya faɗi abinda ba gaskiya ba ko ba gaskiya ne matsala ce haka kema haka nema kowa musamman mata yan uwa mata mu kiyaye son zuciyarmu mu tsaya iya inda shari'a ta tsaye da mu kada saboda wata ta baki haushi ki keta mutuncin ta fiye da abin da ba zai fasu ko ba kwata-kwata wannan mutum ya dama kanshi babban masifa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala ay anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala inna min al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai استدعالة الرجل في إرجع في إرجع رجل مسلم بغير حق kun ga wannan mutum ya zama ya harshen harshensa ya ci mutunci game da ɗan uwansa musulmi ko ‘yar uwarta musulma ba da gaskiya ba wa min al-kaba'iri ay asko asubbatani da bisubba yana daga cikin manyan zunubai kai ma mutum zaki ɗaya, ai biyu da daya yayi ma ɗaya kai kai mai biyu kaga wani ma haka ya wuce dai in ya tashi kawai za ka ce uban uwarka Allah bi ne wai to duk dumi su yi ana yi la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son a faɗi mummunan magana sai wanda ka zalunta in zalunta kai to kwatanta in kana so ka zauna lafiya ko an zalunce ka baka yabe baka ce Allahumma khallis haqqi min Allah ka zo mu haƙƙi wurinka amma ka ce Allah ya tsine mai ko Allah ya rusa gidansu ko Allah ya sa sai ya ga kaza ko Allah ya sa sai ya ga kaza ko Allah to me yayi ma wannan abin da yayi ma idan ya kasance akwai haƙƙinka haƙƙi naka ne duka ya zalunce ka shikenan ku ba wanda ya kawo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin ma yana da ciki ko bai ciki ma dai ya ce muna da bayi ya rasulallah mutum yana da bayi bayan yana da bayin nan sai ya zama na bayin nan su ne masa laifi su ne masa ba daidai ba sai ya zage su sai ya doke su sai masu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ranar kiyama za a zo da kai a zo da su sai a auna abin da suka yi ma ba daidai ba idan ya zama na akwai rara a biya ka idan akwai rara to kana da kwalala idan har ya kasance baka wuce wuri ba kenan idan kau ya zama na an zo an auna su abin da suka yi ma bai kai wanda kai kai masu ba to nan nan ranar ne za a samu yau mutababun za ka shiga hukuran nan saboda haka kaga kenan za a zo daga nan kai kuma sai dai sai dai sai dai sai dai tsara mutumin nan sai koma jebi kawai ya shu ya ta kuka ummul mumini ne ta ruwaito har ta ce sai ta ga mutumin nan ya koma gefe kawai na ta kuka karshe da ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ni ina ganin mafita kawai a wurina bayan nan kawai na ɗan tasu kowa ya ta kanshi shi kawai domin in ana zaune da su sai wannan abubuwan sun yi ta faruwa kuma kada a je can ya zama na an yi hisabi ni ne na kwana ciki don haka ni zama na lafiya na ɗan tasu kowa ya kama gaban shi don saboda kada a je a yi juye ban ƙwarya ta a zama sun biyo shi ba shi to kuma a wani kuka abu zarrin da muka sha magana shi fa bawa gare yana kiyon awaki ya ɗauki abin duka ya karya ma akuya kafa shi kuma yana ganin sai ce me yasa kai haka ya ce saboda in baka haushi kai man duka kaga daga nan ya mai duka Ni zai faru ya ce to ni kuma yau sai na ba wanda ya turo ka haushi shi ɗanin da ya turo ka sai na ba shi haushi dan haka ma na ƴan taka na ƴan taka mu rabu sannan kuma su awakin da wanda ka karya da sauran na ban ma wanda ya samu mafita ga wani sahabin yana da bawan yana kallon shi ta tsaya sai ya ji annabi ya ji sauti a bayansa ana cewa kadai sani cewa hakkin da karfin ikon da Allah yake da shi a kanka ya fi wanda kai kake da shi a kan bawan nan shi mai dukan nan da ya waiwaya yake sai ga ce manzon Allah ne ke gaya masa wannan magana sai ya rasu lallai to kafara ta na 'yan tashi na 'yan tashi muna dan muna ta kisoshin nan da yawa da muke karatun wancan littafin namu na ijtima'u yushul islamiyya da aka zo maganar bai wannan wanda bai yi ta mare ta ko da ya mare ta ai kaga da aka zo aka ce kana marin ta haka ta ta ta ta bar dabbobi kiyo take ita ba ta bar dabbobi an kwashi bai ita ya zo ya falla wata mari sai kamari wannan dabba kamari wannan baiwa ya ce shi a maza Allah na tuba abin da zan yi zai yanta ya ce bari ma a tambaye da tukunna aka tambaye ta ya ce wa ne ina Allah ya ke ce sa ta nuna sama ba ta ma jin larabci aka ce ta nuna ta ce Allah yana sama ni wa ne ta ce manzon Allah ne ka ce a gama a ce mu na ce kai kuma kamar ita ya ce na yanta ta ya ce to kan wato karka daga wuta to balle masu wanda suke kwashe yaya ku duba fa da aka ce idan mutum yana sallah ka bi ta gaban shi malam gara ka tsaya shekara saba'in daga gidda ta gabai shi sai ga wasu masu jingina kansu a musulunci masu sallar suka shiga masallaci suka kwashi suka fi daji a gidda ta gaban shi fa zunubin laifin a wurin Allah gara mutum ya tsaya ya jira shekara saba'in sai su suka shigo masallacin suka kwashe masallaci, da rama ba, da azumi suna ta hajji cikin masallaci su suka kwashe saboda su samu kuɗi ai malam masifan nan babba ce yanzu kai wanda ya sa a yi wannan ko wanda ya yi da kai shi yana da uzuri wurin Allah Allah ka ban mafita ina ne da ka wannan shine zagi ɗaya da zagi biyu ma laifi ne ya zage ka ba kaddara ya zage ka kai ka tashi rama ka haɗo da baban shi shi ya zaga kai ya zaga kai kuma ka haɗo da baban shi da mamansa duk ka zaga babban matsala ce an aisha radiyallahu anha qalat qultu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam hasbuka min safiya kaza wa kaza ita aisha take ba mu labari ta ce wata rana safiya ta taho sai ta ce oh ai ya ce ka safiya ka lalle ga mutum ne yakka nan tana ce ai ya ce ka kamar yanzu in mu ne a ce na yan gajera mhm. tana nufin safiya gajera ce da ta ganta kawai ta taho da ta ce kai wannan ai gajarta ta yi ka wannan gajera ya ce gajera fa ta ce ta kawai kuma gajerar ce domin su mata ana yi masu irin wannan magana sai kawai akara mu kalla idan abin da na faɗi da gaske ne ba da gasken ita safiya ba ta da tsawo ummul mumini da ko ba gajera ba ce da ta ga safiya ta taho kawai sai ta kalli annabi ta ce da yan gajera gajera ga yan gajera ka da ta taho misali kalmar sai ce ga gajerar ka nan ta taho ai ka gamu da gajera ta ce masa ya ce laƙad kulti kalimatan lau muzajat yi muzajat ko bi ma'il bahari la mazajat ku ya ce kin ga wannan maganar da kika faɗi kin faɗi wata kalma da za a ɗauki kalmar nan a jefa ta a cikin teku da sai ta gaure ruwan nan bai shawo wannan kalmar da kika faɗi da za a jefa ta a teku to ta mai da ruwan ya zama ruwan kanwa ko ruwan gishiri ba zai shawo ba saboda na ko jini ko jini ya ma fi kama da jini da in aka ɗau kalmar ki aka jefa ta a teku sai ta mai da wannan wurin kamar ruwan jini da ba zai shawu ba wannan kalmar guda ɗaya yaya sauran in doguwa ce ta ce doguwa kamar daren sallah in wane ne ta ce in gajera ce ta ce guntuwa kamar kaman gaddan yaro wa ku diga da ba da da da da da da wada wada ne duk da ce duk kalmomi ga in kana jiki duk kala ai barka an amru bi shu'aib an abi ja'dati annahum inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rajulan fa qalu yace sun ambaci wani mutum a gaban manzon Allah Fakalu qalu la ya'kulu hatta ko yuta'am ko wala yarhalu hatta yurhal lahu yace shi baya cin abinci baya ci sai dai an kawo mai shi bai ci kamar dai a ce alan koso ne shi baya komi sai dai a bashi wala yarhalu baya tafiya sai dai an bashi abin hawa komi sai an masa shi shi babu فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقتموه كنت نامرسا فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه mun yi labari ne akan abin da shi haka yake qala hasbuka idza zakarta akhaka bima fihi ai ya ishe kama din zunubi in ka ambaci dan uwanka da abin da yana yin haka yake din in ko dama babu ai wannan ƙarya kai masa ba hadda wuke da ana billahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa qama rajul muna zaune wajen manzon Allah sai wani mutum ya tashi fa fa fa fi rajulun min ba'di sai wani ya taba shi ya ci naman sa kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل sai annabi ya ce nemo tsinken muke ce mashi toothpick nemo toothpick ka kwakwale kai sakace tun da ka na ya wa ma a faƙala wa min ma a tafallal saboda me zan yi sakace ya zai yi sakace kala ma a yace wa min ma aka atakhallal ma a kantu lahman saboda min zan yi sakace ya rasu lalla ai ban ci nama ba ina maganar sakace da wanda bai ci komi ba ya ce ina kana a akalta lahma a ai ka ci nama uwan uwanka yanzu da ya tashi so yi sakace kawai yi sakace ya makalkale ma yi sakace ta an san sakace ladan wani zai ina inda ka san sakace ko dole ka san sakace wata da kana shi kuli sabai mutum shi buli eh, ne sakace alayi da ya ta kuli wa dole ya sakace ai a ila ga shi ne ta ce ya zama na tabo haddata gida ya kula ji ya ga karatu da kayan to da gudu wannan ذكر وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بغل ميت annabi ya wuce ya ga wani alfadari ya mutu mushi, alfadari shine bagal fa qala li ba'd ashabihi sai ya ce ba ɗan ashabansa ay la an ya'qula ar-rajul min hadha hatta yamla'a batnahu khairul lahu min an ya'qula lahma rajulin muslimin yace kun ga wannan alfadarin da ya mutu ya kumbura ya daga kafa ya ce to mutum ya zo ya samu wannan naman ya zaftara ya ci hayya ya koshi ya cika cikinsa ya fi masa sauki akan ya ci naman dan uwansa musulmi ko ya uwansa musulma ya fito cin mushi goma kwana na sai rabi Allah an kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lamma uri jabi yayin da aka tafi sama da ni marasu bi qaumin lahum asfaru min nuhasin na wuce wasu mutane suna da kumba irin na karfi kowa an mai akai fa karfi yakmishuna wujuhahum wa sudurahum suna yayyaga fuskokinsu da su da wannan kumbuna nasu fa qultu man haula ya jibril na tambaya na ce waɗannan su wane ne qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas waɗannan su ne masu cin naman mutane ku cire wannan duk wannan karkashi ba luzuma wani luhum ne akwai ɗan dubo wurin ko a kauda shi wai kawo na fi arari suna keta mutuncin suna shiga cikin mutuncin mutane suna babbatawa saboda haka babu ya fito ko وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من Allah على alaihi الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح sai wani iska ya يبقى mai واري muka ji wani iska ya bugo mai tsananin waye فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله أتدرون ما هذه الريح kun san wannan iskan ko menene ai yace harihi rihul ladina yaktabuna almu'minina wannan shine warin masu giban mutane shine ya buga wannan Sheikh Bakar Ismail da ya magana abin da su yake cewa yake cewa ai to me a yanzu ba a jin warin in an yi ba a jin warin na kulawa yake saboda abin ne ya shahara ana ta yi koyina da da ne in aka yi daga wani wuri sai ka ji wari iska ya kaso ya buga kulau to yanzu da ko yi ake yi warin an shiga ciki yace kwatankwacin haka kamar mai jima ne lokacin da yake cikin fata shi yana ta jima yau da kullum har ya daina jin wari ne da yake cin abinci ne yake sha baya ji ko masu sana'o'i da yawa in ka je akwai kemikal da suke amfani da shi kai in baka saba ba kana zuwa wani za su ce ma koma daga can wajen dan wannan abin zai dame ka to su zai dama su sun saba ne to wanda ya saba da jima fata wannan fatan na wari a ciki zai ta cin abinci kudan nan na bi bu ya kore su ya ce mun ba ma samun wannan fa hankali ya tashi to kai ko ka zo ba ko ba haka an saba ne عن ابي بكرة رضي الله عنه عن قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيده وترانا الى تفيا تare da manzon Allah yana rike da hannuna wa rajulun an yasari ni ina ta damo ni na ta gefen sahabu fa idza nahnu bi Amana na sai muka ga wasu kabari guda biyu a gaban mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adhaban yace waɗannan kabarin nan ana yi masu azaba su biyun nan wa ma na fi kabiri ba ana masu ne a kan wani abu da kuke gani babba ce wa bala wa ko fa ayyukum na ina yace yace ko bunna ko fi kabiri ko wa bala fa ayyukum ya ne bi ke ba ana sukan su ne saboda abin nan zai ce amma fa ba haka ba ne babba ne tun da can hadisin ce amma fa babba ne Ya ce wa zai zo man da wani sumungiyan dabino ya goma fasabakna ai sai abubakar radiyallahu anhu sai ta abubakar yake sai muka tsere hu sai na tsere ma wannan mutumin na gefen hagu ba sai turu da jarida ba ba jarida ba ta hausa ba jarida takarda ba a wannan abin dabino bin abin nan bani abin dabino sai na zo masa da kaman biyu tsuman gibiyu danyu fakar tsara su ne sai ya raba su biyu wa alqa ala zakal ala kamar qabr qita'atan ya dauka ya sanya wani yanki akan wannan kabarin wa ala zar kabar sitatan a wannan kabarin ma sa guda ɗaya biyu ya dora ma kowane kai dai dai dai ya dora su bisa ya dora musu sai ba ya ce wa kala sannan ya ce a ko wala hala wa qala innahu ay yahunu yu ko? ya yu yuhawwanu alaihima za a sauƙaƙa masu ma kana ta rantaba kai ne in dai waɗannan abin ba su bushe ba suna nan ɗanyu to za a sauƙaƙa masu wa ma gaba ni illa fil riba wal bawl kuma ba a yi masu azaba duk azabar da ake masu ta tsaya ne akan fitsari giba da kuma fitsari wannan bai kula wajen fitsari ko yana yi gaban mutane suna ganin shi ko kuma bai tsabtacewa ga sunan wannan shi kuma giba ya fito ko عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس wasan kowane ne za a yi mai gwajo a lahira wanda za a yi mai rai ga fallasa fallasar ƙarshe ita ce fallasa ta gaske don kusan kowane ne suka ce ko ƙalu suka ce almuflis rina mallajin hamalahu wala mata wallasashe shi ne wanda bai da dirhami bai da kayan saidawa ba komi qala illa al-muflis manya ummati man ya'ti ya al-qiyamah yace wanda zai ga fallasa daga cikin al'ummata shine wanda zai zo ranar tashin al-qiyama bi salatin wa siyamin wa ya zo ga sallah ga azumi ga zakka wa yafi wa qad shatama hada sai dai zai zo ya zabi wannan wa qadhafa ya yi ma wannan kadi na ƙarya wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan wa safaka dama hada ya zubar da jinin wannan to wani fashi ya hada ma duka wata raba hada ya doki wannan domin yanzu masu kama mutanen nan banda maganar cin mutunci tun da suka kama mutum da duka da ba abin da duk wannan sai an hada shi duka su doki mutum in ma kai da su kashe daga nan su kashe kuma wani an kamo su ladda ta bata aka kama wani me yasa kuke haka sai sa su aka wa yasa ku ce mai gidan ina mai gidan nasu daga nan magana ta bace saboda an yi da su an ba su kuɗi ko me ya ɓaci kasu faɗi wane ne ke sa su ka duba nan da aka kama a abin nan gwaji da bindigogi an kama direba an zo sojoji sun yi kwanto sun kama waɗanda ke da kayan to daga nan sai yaya a wata jiha an kama jirgi dauke da kaya duk mun ji wannan an kama jirgin sama fa dauke da kaya kawai shi ke nan aka ce ana tuhuman mai jirgin nan kaza ne mai jirgin wanda aka tuhuma shi ma ya fito cikin jarida ya ce ƙarya kawai aka yi masa to da an kama na cikin jirgin mai matsala akan mai su inda da gaske ne ko kokura ne wanda aka kama su cikin jirgin suna magana ba suna da baki suna da komi sun san wanda ya ɗauki yanzu wannan mai da mai tifa da aka kama shi kai tsaye da ya ga sojoji za su dinga ba ta a tsaya ba kawai ba a kuma jira wanda suka ban kayan nan ga kuɗi dubu ɗari biyu suka bani na ɗauko ba su kaya kuma yanzu suna ina ce kuma jira suna nan sun biyo ni baya dama in na sauke ba su kaya kuma suna nan baya suka jira aka yi kwanto aka dafke su to daga nan kuma zai ina to shi ne sai a kama jirgi talaka ne ke da jirgi ko ko jirgin jirgin kara ne nan can kawai ne yara yara ke jirgin kara har da helicopter kara sun jiya to helicopter shine ya kwashi kaya kai daji a kama jirgi a ce an kasa gano mai jirgin nan to ko akuya aka kama a ce an rasa gano mai akuya a sake ta wanda ku gani ba ta tafi gidansu ba ita akuya. ko akuya aka kama a daji sai in an sha wahala ba su a gane gidansu a kora ta ku gani sai ta kai ku har gidansu akuya wanda ba ta magana لو ذاك هو اللي أبوه فيه ما فيه فيه ما فيه إذا بجرو قال لا ما مفتاح لا ما مفتاح شاء الله إذا ما جن قوة ولو كثير تلك الأيام اللي نداولها بين الناس ينام لو ذاك ذاك ذوق صلى كومي وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيوتا هذا من هكذا في أذوع مسبي باشي أجيب أبا وأنا wa hada min hasanati wannan ma a bashi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi idan ya kasance an zama kyawawan da sun kare kafin a gama biya masa abin da ke kai shi wa qila min khatayahum fa tulihat alayhi sai a ɗebo su Allah ta ba mutum sau da mutum yana iya a wannan lokaci ya ga zunubin laifin da bai taɓa yi ba yanzu ga zunubin na Allah ta masa a kai shi wuta wasu su rika cewa ya aka yi muka ganka cikin mu kuma mu san ka wasu ce a ya ce a ina shi bai taɓa yin laifin ba amma ya ce ba su yi laifin an kwaso ka a tura ba sun mafuri a fitna daga nan a jefa shi wuta kala ta daru na malfi ba sannan kuma a عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة وسمينيني غيبة قالوا الله ورسوله أعلم سكة ألا دم الرسل سكة سني قال ذكرك أخاك بما يكره شينك أم بجدو وانك دابن دبزي سوبة دابيجي قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول to mene ya me za ka ce ya rasu ba mu labari in abin da na faɗin nan da gaske ne fa kala in kana fihi ma taqulu faqad istabtahu idan ya kasance akwai abun da ka faɗi faqad istabtahu a lokacin ne kai gibar sa ka ci nama wal lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatahu idan ko ba abun kawai haka ka faɗi ka kirkariya ka dora masa wannan ya fi giba ne. ya fito to sai tambaya ta da wasu suna iya su yi sai sun a gaban shi ne fa ya faɗi to a gaban shi ne zai ji daɗi ayin a gaban shi ne ma kai ya fi muni saboda ai a gaban shi da ka faɗi dan kaga ba yadda zai da kai ne sunan shi cin mutunci to ya yi wancan girma ka faɗi a bayyanan sai ba zai ji daɗi ba shi ne bi ba ka faɗi a gaban shi dan ka fi sa sunan shi cin mutunci to shi kuma ya san can ma girma ai Ali bin Umar radiyallahu anhu qala qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul daji manzon Allah yana cewa man qala fi mu'minin ma laysa bi duk wanda ya faɗi wata magana ya jingina ma mumini ko mumina wanda ba wannan abin bai ji bai gani ba shi askanahu Allah raga ragabatal khabari to Allah sai ya zaunar da shi ko ya shayar da shi cikin wannan jagwalgwalon ragabatal khabari din nan hatta ya faru da min maƙala har sai ya warware wannan magana menene gatul khabari shine wannan rada gatul ko rada shi ya gusara gusaratu alina shine da gwalgwalan kan muta da su da amansu da gayan wancan bayan gidansu da duk da duka da aka yi masu na ciwo su mai jini da ruwan da ya fita na ciwo da jagwalgwalansu da jagwalgwalo shi ne za a rika tarba ana ba shi ana masa waina yana ci ana ba shi ana zaftaro masa kuma dole sai ya ci komin siyarsa saboda munin abu da yi Allah ka tsare shi ne wannan radaratul khada'il wani wannan ga wasu an ce a zasu dinatul khada'il duka duka wannan dai usara halin na نشان شيء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبان يرجى أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa ana cin namansa kun zauna majalisar kira aka ɗauko mutuncin wani aka fara zaftara sai kai ka tare ce da Allah ban maganar nan kawai mai wata ya fi mana kuma wannan yau shine ne babban masifan ma da mutum. kuma ma ba ma ta malaman ba ma ai bugu na biyu shugabanni da mutane sun zauna wurin zama za ka ga sun ɗauko wata ma magana ƙarya ce za ka zo ka faɗi magana akan shugaba tun daga shugaban ƙasa har gwamna har wane ne ka faɗi wata magana da kai ma a bututu kaji kuma masu bututun na wanda za su shirya ƙarya kawai su rubuta sai ka zo karanta ka ce ka je da ko an ce ka zai ka zo na majalisa Allah Allah kake yi kai ma ka ji labarin ma ka tuttura ma wasu in kun na majalisa ku kira to yanzu misali ka zo ka ce gwamna ya yi kaza a kaddara yana cikin daki sanda kake ta faɗi ka faɗi laifi na ɗaya ka faɗi laifi na biyu ka faɗi laifi na uku karanta ka faɗi biyar yana ɗaki baka sani ba sai ya fito ya leko <laughs> a dole sai shi ƙarya ta ƙare ko bai ce ma komai bai kana da mutunci yan ambaci sunan ka yace man tau abin nan na ji ta faɗi guda biyar cewa na yi ina gama ka da Allah dan Allah a ina na yi su ya ba ka ce ka ce kai ma ka ji abu tutu ka ce ka ji a wuri kaza ka ce ka ji a wuri kaza to kaga a nan duniya kana iya ba shi hakuri ko sai kaga dama ka daga hannu ka ce ya excellency na tuba ya hakuri wallahi ni ma ji ne dan Allah ka yi hakuri ba zan ma kara ba ya ce ya yabe ba wallahi idan Allah ya raje ba zai yabe ba yake ka zai in ko kaga ya yabe to ya ga an gama komai ne zai shiga aljanna kai ko za ka shiga wuta to in ya ga dama ya baka ya yabe ma dan ka dan dama dama shi ma wannan rahama na in Allah ya so ba to nan ma rahama Allah cin Allah ya so amma wallahi wanda wanda bi ka bashi aka je lafira zai ya bi ma in ba rahama Allah ce ta shiga tsakani ba eh? to ko bai ko to ba nan muka karanta ba ma ba nan da muka yace ba zai ba yace ni na halatta ba da da kai balle in ma yanzu ce ba da ni na haramta ma da balle yanzu ni halatta ma kuma sai ibn al-musayyib ko jijjige ne wanda ba za ka ce ba ku eh? ka kuma Muhammad bin sirri shi ma ce ba in ka je ka ci mutunci na ai ba ni na ce maka haram bane yanzu da ka haras da kai haram ni ne zan halatta ma kuma sai mun hadu da wallahi mu roƙi Allah kawai tsale mu mu tuba mu tsale mun yi da mu amma dalilin karatun nan mu tsale mutanen nan shugaban nan ka tsale shi kawai kowa ya ji da nashi mun yi magana an zo wajen muhammad bin sirin din an karo karar hajjaj wani ya dan taba mutuncin hajjaj a gaban shi ya ce mai wane ya ce ka shaidinka ya ce ka ga an je ya ce allah dai shi zai mu bayan sai sabi a je lahira ba wani abu da zai kuce masa wanda bai sani ba idan aka je lahira mafi girin mafi kankantar laifin da ka aikata zai dame ka mafi girman laifin da hajjaji aikata ba zai dame ka ba ka ji da kanka kai naka aikin da kai shi da kai an je lahira mafi girman wanda hajjaji yi ko in tun da shi ya nashi to kamar haka ne ka fasi su ku auna ko mutum shugaba ne ko mutum ne ne kuma wata maganar da za a yi daɗin hira ce kawai idan da za ku yi hira ku gama wani ya ce to yanzu mene ne mafita me za mu yi mu yanzu da muka gama tattauna a kawai me za mu yi daga nan muna iya yin wani ya to na amfanin kawo shi abun bai kawai ta asi mana Allah ka taimake mu mu bari Allah shi ne ke canza bayan Allah sabon manzo Allah Allah ne ya gyara su ta zama haka ba su da wannan magana in Allah ya ba mutum matsayi da can ba shi bane yanzu kuma Allah ya ba shi in Allah ya so zuwa lokaci kaza ya yi ya gama iya abin da ya yi shi ya sani kada ka zo kai ba ka da komi shi kuma a wannan abin da kake gani akwai wani balli da ya yi ma a wani wuri Allah ya karfe saboda wannan ka wuce zai shiga aljanna ya ma dariya shi ya wuce sai da kake ta ganin ba abin da mashi yanzu ya je can ya sha inda shi ne tsoro kuma kai zo da sallah ka je kai kiyamun laili wani na bacci kai azumi wani na ta cin abincinsa kai ba kai laifi kaza ba kai ba ka sha giya ba kai ba kai wannan ba kai ba kai wannan ba ka tara sallah ka tara azumi ka tara karatun qur'ani ka yi haji ka yi sadaka ka yi kaza ka yi kaza ka yi karatu kayi karatun halka kayi karatun kaza mala a je lahira duk a kwashe su a biya wani a ɗauko laifin shi alafta ba kuma masu da ta wuce wannan ai da mutum ma bai yi bane ya san dama bai ma yi ba ba dan ya ga wani abu har zai mamaki amma yau masifa mutum ya yi aikin ya je bai da komi an kwashe an mai zai bashi to da haka mai taro ba Allah Allah kare mu daga wannan masifa mu fita daga cikin wannan fitina mun shiga fa iya wuya illa wa man rahimahullah amma yanzu mu nemi yadda za mu fita mu ji da sauran abin da ya rage mana a rayuwa mun kwakwako ba iyaka wallahi mun ji walwala sosai to in Allah ya taimaki mutum ya samu husnul khatima a tara nan ka tara gaban mun yi magana can kwanaki ba kuma ta ba a cikin raka'in mu wannan yace mai shekarar ka nawa yace shekara ta 60 ka san ko wanda ya shekara 60 ya daɗe yana tafiya ya kusa abun nan to mi muka tanada ya ce la haula ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ka san ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana cewa ne fa ni bawan Allah ne in ko ka yadda kai bawan Allah ne to kenan mi kai masa na bauta in ka yadda kuma da cewa inna ilaihi raji'un za mu koma wurin shi to mi ka tanada wurin tafiya wurin sa saboda haka kenan in ka yadda za a kai shi wurin shi za ka koma wurin shi to ka san za a tambaye ka to me za a tambaye ka me ka tana da an tambaye ka ba da ansa ya fage da kuka ya ce to me mafita ya ce mafita shi ne auna ka ga dogon zangon da ka ci sai ka duba a na baya sai ka gyara gaba to sai a yi ma afuwar baya a tsare ma gaba kuna ganewa ya jama'a ka tuba sai a yafe ma baya a rufa ma a asirin gaba idan ka ki tuba a waɗannan shekarun za a haɗa ma da galgwalgwalan baya da na gaba kuma a haɗa gaba da tamfara wa Allah ta bara ko ta Allah tsare mene ne wannan qala man fi ma na koma baya man tabba kada haqqan wanda shi ya tsare mutuncin dan uwansa lokacin da za a ci mai mutunci a wurin zama kowa ne ne wannan dai dan uwanka ne ko ma me matsayin sa kace ko ba ka iya kare kowa in an zo magana karanci kace gaskiyar maganan nan mu bata wata shafe mu ba mu wata ba shi nan ba ba ka tare ba an ci gaba da yi ko ba ka ce a'a mutumin nan ba mutumin kirki ne dan kana cewa haka za su ce ka ji ko wataƙila ya gaskare ne ya yi ma wani abu ne a'a karanci ka ce gaskiyar maganan nan ni ba na gani akwai wani fa'idan da za mu samu mu bar wannan mu yi wata wadda za ta amfani mu ko ta shafe mu karanci ai kayi kuma na yau da share wacce ke kai ko to da ka wannan aka ce wanda ya haka nan Allah ya wajauta ma kansa an ya atiqa hu minan nar Allah zai yanta shi shi ma daga wuta in ka tara mutuncin dan uwanka musulmi ko kika tara mutunci dan ki musulma ba a ci mutuncin ta ba Allah ya yi alkawari ne yan take daga wuta akwai abin da yake wannan na kusa da ƙarshe ana abin da da radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam man radda qala man radda an yarda akhi wanda duk ya tara mutuncin dan uwarsa musulmi raddallahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah shi ma Allah zai tare masa wuta daga fuskar ranar kiyama ba zai bari wuta ta shafi fuskar shi ba za a tare mai wuta kamar yadda ka tare rashin mutuncin nan wannan mutuncin nashi da za ta ba kai ma to ranar lahira sai a kare ma fuska ka wuta ba ta ba ta ba وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه المسلم بالغيب وان ديته وانسى مسلمي عند نوري nasarahu Allah fi duniya wal akhirah to Allah zai taimake shi shi ma duniya da lahira na ƙarshe wallahi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inni la'ara lahmahu baina an yadi kuma an yi jiban wani ne aka ci namansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa yanzu ni ina ganin naman saka manga naman sannan a tsakanin haƙoran kuna zautara kun zazzautara kamar da yadda aka ce ma wancan ya yi suwa jigo ya ci kai sakace afuwan ya yi sakace ya ce ni zan yi masa sakace ban ci nama ba ka ce ka ci naman dan uwan ka su ma haka kai wa ya ni lahmal ladhi sabahu yana nufin naman wanda suka yi bansa al-silsilatu sahiha da raqab na kaza wa kaza wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى إخوانه النبيين وآله المصطفين ومن سائر أي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وكتبه الفقير إلى عفو ربه تبارك وتعالى وإن عبد سيد وإن عبد السلام بالي wannan shi ne ƙarshen goro na mun cinye goron goron goro ya kare yau na da kace ka ya yafe ma a da kan yi haka kai mai a balle ma yanzu ga bututu ka tura mashi ta bututu ka ce ya excellency na yi ba ka gaskiya na ce na manka ai dukkan mu muna ciki Allah ba ya sa su ji mu ce mun ya mu ce su ya kai mana gaba daya har da kai mu ji daga gaba daya mu ce gaskiya mun yi masu wallahi mun masu ba daidai ba su ya kai mana muna roƙo Allah ya sa su ji ma su ce sun ya kai mana muna roƙon ya bai mana za ka ta ka ƙara sai ka nemi Allah ya gafarta masa shi an ce wanda ka ci ta ci namansa ko ka ci hakkinsa bai nan yanzu balle ka maida masa to sai kai ta roƙo Allah kai farko ya gafarta ma shi ma ka rika yin addu'a Allah ya gafarta mai kai magani su ko waɗannan suna raye tunda suna raye akwai yadda za ka isar da sako ka nemi su yafe ma sai ka yi yanzu nan nan wanda ke nan garin da ni a yadda na ji bututun shi kullu yana na buɗe in iya kan kana yin magana irin wannan ya gana ma sai an sace ya ya ma kasa kuma an san kuma tunda ai an san bututun tunda wasu kai tsaye ma suke shiga bututun su zagai ko tunda kuma mutum zai shiga ya zagai ta bututun kai tsaye me yasa ba zai shiga ta bututun ya ce ka yafe man ba shi ya fi sauki ko za a ji kunya ko cewa ya a kamo ka ai ma duka wallahi ya fi ma sauki akan sai an je lahira ya nema balle ma mutane na da karanci har za ka iya ka ce ya ma ba kowa ne zai iya cewa ba zan yafe ba zai iya cewa ya yafe kafin ma ka faɗi ce ya yafe so nawa malaman su kansu da aka yi masa wani zai ce shi kafin ma a nemi ya yafe ya yafe ai shugabannin ma akwai ba komai ba ne za su ce ba su ka yi ka gani ka shiga bututun shi ko shugaban ƙasar ne akwai bututu ko ina akwai bututu ka ce ran kai da ke gaskiya ka san nemo mu yan adam ne muka zo hira mai jiba, mai maganganu abinda ba mu sani ba dan girman Allah muna roƙonka ka yafe mamu kai ma ka hada ma har da muka yi mamu sai makarantar mu ce gaba ta take neman a yafe maka wallahi ba wasa nake ba malam sara'atul qawl ba ba mu taba yi bane mun shayi to na muna ma kai ba mu bari ba so nake littafin nan ya zama mana wani dan ba a ce yanzu mun bude shafi sabo ko mun zane mun mance ku rika tuna ma junan mu dan zai yi mutum ya saba da abu ana zuwa mutum ya baro abu zai fara ka ce sun mm, mm, mu bari mu bari kada mu yi abun nan ba kyau kada ya ja mana matsala mu yi wata magana ba wannan ba wannan dai mu barta ya tabi mana sauki da za mu rika taimakon junan mu akan haka kuma da mun bari ko mun bari gaba ɗaya ba za mu rage to mun rage saboda ai banu isra'ila da aka tsine masu aka ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam sai aka ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa hada juna ne wannan ya ce mai bari ya ce haya hada da ma tasna fa innahu la yahillu laka wannan ba ya ce da ma tasna fa innahu la yahillu laka wannan ma ya ce ma wannan da ma tasna fa innahu la yahillu laka in dai da za a yi ta zagayawa haka abin nan sai yaro kuma kullum ma da za mu yi menene fa'idar da muka samu da muka yi da muka yi yaji bai ji ba abin da muka yi ya sa ya canza ko ya sa ya wani abu bai ji ba ma kuma wani abu ba ƙarya ce kawai wasu ne za su zauna su rubuto ƙaryarsu su sa kawai cikin bututun mutum shi ma ya karanta sai ya ce shugaban ƙasa ya yi ko gwamna ya yi ko wani kaza ya yi ko wani kaza san ma shi tun ni dai ina ganin mafita shi ne mutum ya shiga cikin 'yan ba ruwanmu bisa ga duk abin da aka wadi ne daidai da kawo in ba ka wannan shi ka ana jiba yana maganar wani jirgin kawai سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحسب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه بنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مردنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه رحمة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بطل من عمرنا وارزقنا عملا ذاتيا ترضى به عنا وخزنا الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في اوداننا ودورنا اللهم آمنا في اوداننا ودورنا اللهم آمنا في اوداننا أئمتنا ولولينا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحفظنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اختم لنا بخير اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين سجدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة ذلك وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد واكرم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس زادهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه عفوا دعوا نايم magana cewa janareto wanda ya ba mu ɗazu za mu suna saboda bayanan yanzu ba zan faɗi sunan ba amma dai janareton nan yana nan Allah ta wa ta'ala ya ta azu na ga muku wani bawa Allah kwanaki ya ba mu dare to ya na namu linkin linkin da ya can waje wanda ke son ya fita ya ka musa ciki ga da da mahaifarsa Allah ta wa ta'ala ya sa wannan hasken da ya kawo Allah ya haska kabarin daga na da kamar yadda muka karanta a tamim hadisin tamimun dariko ko ya tafi sha ya ga fitilu ya dauko su ya kawo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masallaci ya ga haske annabi ya masa addu'a ya ce Allah ya ka kabarin sa da mai mahaifinsa shi ma aka mace masa fata aka ga shi ya da na fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu Allah ya ba mu iko yake da ne wani abu na ya samu asar wanda zai bari shi ma muna fata Allah ya ba mu iko yin barin wannan asadan sarkin sunayensa subhanakallahu wa rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin